Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun saurari korafin wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa, ko da yake wannan makon ma za mu kawo muku ƙarashin korafin Umar Yarima. Kafin mu baya wanda ake zargin damar faɗin nasa ɓangaren. domin yin matashiya mun koma baya kaɗan daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilinmu Nasir Adamu Elika ya masa wata tambaya suna Nasir Fil Hashin Gumel ai sauraro lafiya bayan an je gidanka na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai dakuna wannan ma yana nan shi wannan wannan gidan yana nan ya je ya zo yanka patulok daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida? A'a, dama ai already kafin wani abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama gina wannan gidan abin da zai. O oh, ka yi wani sabon gida ne da kake so ka kawo. Wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike na biyar haya ne wannan shi nake sun na gama ginawa in koma ciki ko in sa sha haya a lokacin na shirya makai na haka. Sai zo yanka fatulog din kwadon sai ya kwashe min kaya siminti abinan buhu ɗari na siminti da kuma bondar na kwano goma da kuma silin silin din su suna da yawa ma ban san adadin su ba sannan kuma da fenti wanda yake na saya nan gombe ya kwashe bokiti goma sha bakwai a cikin wannan fenti da kuma kayan electronics kawai sai ya kwashe sai ya tafi da su to shi kina da na dawo daga yola shine sai na zo na dauki lauya sai na nuna masa gidan da yake akwai mutane a ciki alhaji adamu da ya kwashi kayan sai kawo yan haya sai ya sa ga wuce anguwa gidan na kake a anguwan barin da kusa da wancan gidan da nake da na kama haya din tsakanin su ba nisa ina kusa da gidan mai anguwa kuma filin a hannun mai anguwa ado wajen sa na sai filin na gina kuma ina zuwa da ka dawo ka zo ka samu an sa yan haya eh. ka je ka gidan me ka faɗa musu eh da na je na gaban shiga cikin gida ba da na ga akwai mutane ce ni ba zan shiga ba don karan in taka doka ba zan shiga gidan ba kai da gidanka eh ah to ai tunda ya sa mutane na shiga sai a sa a dauki wani abin nan don har kane na yana inspector ne ma dauke shi muka je tare shi har kofan gidan yana na baushe nusa sunansa muka je shi ma ya je gani inspector ne saboda haka sai je gani sai ce to bari mu tafi mu wuce abin nan can so na je na dauki lauyan nan muka rubuta komi muka kai ma chief joji na gombe sai ya tura mu high court 9 na halima shamaki aka kai musu summon to an kai musu summon su zo kotu shi kenan me me zai faru muna nan sai shi bai zo kotu ba sai tura lauya ba zuwa shi ma alkali mai zo ba risa bai zo ba risar na kotu na afayar kotu wannan ba zo ba alhaji ma bai zo ba sai da tura lauya so sai kotu ta ce su kawo takardan nan suka manna gidana kafin ya yanka fatalo a gani me yake rubuce ciki mun shiga high court so uku a ba mu kwana ashirin mu tafi wai sake dawo so uku ya yi felin ya kawo wannan takarda har lauya na ya rubuta takarda a kan cewa kama sa abinan mm, abinan din risar din da su wannan aka a tsare su saboda sun yi felin su kawo wannan takarda ga takardan lauya na ma rubuta ma ka gani gashi nan wanda lauya na rubuta akan alkali ta sa hannu akan cewa kama masu a tsare wannan kuma shine wannan ya kara mm, wannan mai tambarin nan eh mm. wannan shine wannan ya kara to saboda haka me zai zo ya faru muna kotu an ce su kawo muka shiga high court a ba mu kwana ashirin mu dawo ina taka da babu muka yi so uku to sai na gaya sai ya tafi sai alhaji adamu sai ruga a cid office na gombe sai je report dina wayan bashi miliyan biyu da ya bani na deposit yana rike min da original na takarda na na fili wanda ka bani abuja da shi da wannan certification original din sannan ya rike min gidana mai ɗakuna tara ya kwashe kaya na da yake ciki kamar yadda na lissafi a baya sannan ya sa yan haya ciki na karban kuɗi kuma ya kwashe min kaya wancan gida na farko mai dakuna biyar sannan ya sake zuwa kuma kai ni a siyar da wasu wai in bashi deposit da ya bani na miliyan biyu. Mhm, wato shi ma ya nuna ya fasa cinikin nan ne kenan gaba ɗaya tunda watakila lokacin da ka je gunsa kai ya ce zai ƙara ma dubu ɗari biyar ya zama miliyan biyu da dubu ɗari biyar saura miliyan ɗaya da rabi kenan. Eh. tun da abun miliyan hudu kuka yi eh. wato wannan gardamar da kai baka ka gaita ta jawo wannan abubuwan duka a to ai ba zai dauki doka a hannunsa ba ko mun gardama shi da shi duk abin da ke bi na a ka'ida ya kamata ya tafi ya nemi hakkinsa a hannun hukuma amma ba a daukan doka ana tun da ka ce ka fasa cinikin eh. sun samu sai a nemo waɗannan shaidun ka dawo masa da miliyan biyun sa kenan watakila kai ne ka nuna ba za ka dawo da kuɗin ba a'a no babu ba haka muka yi abin nan ba to yana rike mana takarda ne ce to to ina takarda sai shi kenan ya kai ni wajen sai didin sai na nuna musu nace ga takarda na kai shi kotu saboda haka kai suna yana kotu bai kamata kuma ku shiga ba ba irin bincike da kotu ba ta yi don haka tunda muna kotu ku jale mu abin sai suka ce a'a ai ni zan yi shari'a da da Adamu Umar ne karshen sa sai ya kai ga sai da um, abin nan Malam Jibir Umar shine manaja na Abkor yana na shi ya dauki bail na sun tsare ni kwana biyar sadaka da da mana jibril yana na manaja na afcon ne yara kishi yara gube ne na a nan gombe an ta kulle ka kenan eh kware da kwana biyar ya dauki eh, aka dauki beli na na biya dubu bakwai aka bani aka dauki beli na to shine da aka dauki beli muka tafi to sai je sai sai lauya na ya je sai lauya na sai ya soma min shirme to sai na dakata da lauyan nace ya dakata sai na tafi ina neman hanyoyin da zan bi in karbi kudina sai na je na samu kanina ya kai ka gane an sayi lauyanka eh don saboda na gaya ma lauya cewa mutumin nan ya kai ni a abin nan CID office kuma alhali kes yana kotu to lauya ya kamata ya rubuta ma yan sanda cewa kes yana kotu kada a sake kira na tunda na kawo karansa kotu to lauya bai yaka ba ta ya nuna kaga bai zo ya kare ni ba kenan to daga nan shine sai na to tun da ya zama haka na san me ya faru na ce to don haka ka dakata shine ka kori lauyan ka daga aikin naka eh sai na gaskiya ya bar min abin nan kare ya kare ni kuma zan nemi wanda zai kare ni sai na je na samu kanina haka tsina shi eh, police ne fitan da ne sai na gaya masa sai ya bani takarda na kai mai DPO a Gombe na yalan kuruza yace shi ma zai zo na kai na bashi shi ma kanina sai ya zo sai aka je ka dauka da jaran sai muka je sai da office to sai na bayani na ma mataimakin kwamishina gashi gashi gashi shine sai mataimakin kwamishina shi lalle ya zalunce ni amma duk na gaba ɗaya mayar min shikenan sai alhaji adamu ya ce ai lokacin da na tafi na bar zuwa kotu shi kuma ya tafi a kotu a gombe saboda haka an je har an shari'a an yi gwanjon gidana sai bakwata mai kwamishinan ta mai ah da wa kuka shari'a tunda mutumin nan baya nan kuma ya ɗauki iyalinsa ya kai yola inda wa kuka yi abin nan wai an neme ni ba same ni ba don haka sun aje takardu inda ya kamata su aje don haka yanzu abin nan dina wato an yi gwanjon gidana Shikina sai mataimakin kwamishin ya ce to ina abin nan shari'a da aka yi ina takardun shari'a din wai a ba su gobe karfe sha biyu za su kawo Shikina sai matafin kwamishin ya ce to shikina an ba su gobe karfe sha biyu su kawo sai muka tashi muka tafi da karina suka tafi suma muka dawo karfe sha biyu washe gari ba su kawo ba har karfe daya da rabi sai suka zo takarda wannan na hannu na gashi nan suka da wannan takarda sai suka ce wannan takarda daga alhaji ibrahim balazirga zirga alhaji ibrahim bala zirga ubu je kada fare kwata su gombe shine yaron sa mai sayar masa da siminti shi aka yi masa gunjon gidan nawa sannan aka ce gidan an sai da shi dubu ɗari bakwai gashi nan a rubuce kamar yadda suka kawo takarda sun ba ma yari wani takarda na ne ya karɓar bani dubu ɗari bakwai aka sai da gidan kuma suka ce gidan na four bedroom flat ne gidana kuma ɗakuna tara ne har da moto gareji so sai ya kawo wannan takardar shi ɗakuna ya ce an yi gonjin gina da ɗakuna hudu sai na gaya mataimakin kwamishina yan sanda da ya gama maganansa sai na ce ranka dai na da magana ya ce bai magana na ce gida ba gidana ne aka yi gonje ba don gidana ɗakuna tara ne har da moto gareji saboda haka wannan kuma ce four bedroom flat ba gidana ba ne ba ranka dai ba gidana ba duk alƙalin da ya yi wannan dukansu ne zai karan su a karba min haƙoƙina saboda sun rena min ya kwashe min kayana na kudi da nake kasuwanci da shi tun daga wancan lokacin da wannan abin ya faru har zuwa yau shekara goma duk inda na kai mutumin nan sai ya je eh, abin nan sai ya je in na kai shi gaban yan sanda sai ya tafi kotu in na je kotu sai ya zo wajen abin nan wajen wajen yan sanda yana ta juya min abin nan wai waye ne neme babu wanda ya neme ni to shine naga abubuwan da suka gudana cikin abin da na to ya kamata in nemi abin nan har can ba na gani fawahimi na tafi a lagos don saboda magana nan in samu abin nan na zo wajen inspector general of police na ce ga wannan mutum ya hada baki da da yan sanda ana ya kware abin aka bani takarda gashi nan later to jama'a kun ji ta bakin Umar Yarima kan korafe-korafen da ya akan Alhaji Adamu Umar wanda shi ma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi dama ya bayyana nashi ɓangaren. Mu kasance lafiya.